Kamar yadda kuke gani wannan da ita ce Zainab Ado Bayero kuma kanwace ga Sarkin Kano Aminu Ado Bayero. Kamar yadda kuka gani dai tuni mutane da dama suka yi ta mamakin ganin guntun bidiyon ta a shafukan sada zumunta a daren jiya wanda aka tsakure shi a cikin hirar da gidan talabijin na TBC ya yi da Zainab Ado Bayero wadda ta tabbatar da kanta a matsayin ɗiyar marigayi sarkin Kano alhaji aminu ado bayero allah ya rahamshe shi amin da yawa sun yi mamakin cewa ita ɗin ɗiyar sarkin ce har suna shakka ba domin komai ba sai saboda irin shigarta wadda ta saba wa al'adar malam bahaushe da kuma addininsa na musulunci wani ma cewa ya yi shi bai yarda ya sarki kano ado bayero ba ce to a gaskiya zainab mai suna Jummai ɗiyar sarkin kano ce ta cikinsa Mahaifiyarta 'yar ƙabilar Ido ce daga jihar Ido. Sarkin Oci ne kakanta, uwarta ce Sarkin Oci ya ba ma Sarki Ado ya riƙe ta, wato ya kula masa da ita a lokacin da take karatu a jami'ar Bayero. Sarki Ado da ita sun haifi 'ya'ya biyu Zainab da ƙannanta. Zainab wadda ake cewa Jummai ta yi karatu a Ingila. da nan Najeriya yanzu mai shirya fim ce irin na tarihi da al'amuran yau da kullum wato documentary jummai ta zaɓi ta bi al'adar da ba ta hausawa ba musulunci ba kuma ta musulunci ba musamman ma wajen shigarta wannan zaɓin ta ne kuma ba ka isa ka ce don ta yi shigar da ta saba da ta gidansu ita ba 'yar gidan ba ce uwa uba ta ce ita musulma ce kuma macen ƙwarai sannan ta yi kyakkyawar hulɗa da mahaifinta ba shakka 'yan gidan ba su ji daɗin lamarinta kwata-kwata a hirarrakin da ta yi da jaridu a baya ta bayyana cewa sarakunan kano da bici wato waɗanda aka tuɓe kwanan nan sun yi ƙoƙarin su hana ta yin fim ɗin da ta shirya game da tarihin mahaifinta da gudunmawarsa ga ƙasa dalilinsu a cewar ta shine saboda ita mace ce kuma uwa uba ba ta bin al'adar gidansu wajen suturta jiki ta ce shi yasa duk wanda ta tunkara domin ya taimaka mata sai ya ƙi a cewarta duk da zagon ƙasa da ake yi mata kan wannan shirin fim ɗin ba ta karaya ba domin mahaifiyarta da wasu mutane daga kudu sun ba ta ƙarfin gwiwa. To Zainab dai 'yar arewa ce ko mun ƙi ko mun so kuma 'yar gidan dabo ce kuma Fulani ce jikar ɗan fodiyo ko sirfarta ka kalla ka san hakan ne sakamakon ƙananan kaya da barin kai a buɗe ba su suke wannan cancantar ba. ko kaji wani ɗan gidan ya fito ya ƙaryata ne abinda wasu mu ba su sani ba shine akwai 'ya'yan musulmin arewa da yawa irin zainab ni kaina na san su da ɗan dama wato 'ya'yan da waɗansu manyan arewa kai har ƙananan suka haifa da wasu ƙabilu ko jinsi misali turawa ko larabawa ko chinese ko mabiya wasu addinan kuma suka bi ɗabi'ar ɓangaren mahaifiyarsu wani babba ɗin ma sai ya mutu sai ya mutu sannan ake gane ana zaman makoki a gidan bahaushe bafulatani bafunufe kanuri sai a ga berabiya ko wani inyamuri sun zo a matsayin 'ya'yan mamacin sau da yawa sai ka ga an hana su cin gado da ake rabawa kamar yadda zainab ado bayero ta ce an hana ta lokaci ya yi da ya kamata mu rage tsatsauran ra'ayi kan faruwar irin wannan al'amarin ba laifin 'ya'yan da aka haifa ba ne tun da ba su ne suka haifi kansu ba tilas mu rungume su a matsayin namu domin ta haka ne za mu iya ɗora su kan hanyar da ta dace su bi kuma su mu rufawa asiri kyara da tsana ko sharewa da kura ba su iya sauya lamarinsu su Fulani ne kuma jikokin Shehu Usman ɗan folio kamar yadda mai rubutu ya rubuta. Ga dai shi nan ya wallafa a shafinsa na sada zumuntar Facebook mai suna Ibrahim Sheme. Ga duk mai buƙatar cikakken labari a kanta zai iya zuwa shafin Facebook ya rubuta Ibrahim Sheme kamar yadda kuke gani zai ga hoton shi da ma labarin da ya wallafa a shafin sada zumunta kamar yadda kuke gani mu ma mun samu wannan rubutun ne a shafinsa kuma muka tsakuro muka kawo domin wayar da kan al'umma ubangiji allah isa mu dace amin su ma'ani